Hanyar adalci darasi na goma sha hudu Nuhu da ruwan tsufana Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya gane ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalcin da shi Allah da kansa ya kafa. Haka kowa zai sami salama ta gaskiya tsakaninsa da Allah har abada. ina jin daɗi yau in ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Lokaci da ya wuce, mun fara karatun labari mai ban mamaki na annabi Nuhu, an haife shi tsara ta goma bayan Adamu, a wancan lalan zamani cike da mugunta, Nuhu ya yi tafiya tare da Allah, mun ga yadda zunuban zuriyar Adamu sun ɓata ma Ubangiji zuciya ƙwarai, littattafai suna cewa, Muguntar mutum ta ƙasaita a duniya, dukan zace-zacen tunanin zuciyarsa kuma mugunta ne, kullumin, fara Sura shida aya biyar. Shi ya sa Allah cikin fushinsa mai tsarki ya ƙudurta shafe dukan masu zunubi daga fuskar duniya waɗanda suka ƙi tuba. amma alherin Allah yana tare da Nuhu, Nuhu ya ƙaunaci Allah, Nuhu ya gaskanta maganar Allah, saboda haka wata rana Allah ya faɗa ma Nuhu, Na ƙudurta dukan ’yan adam za su mutu, saboda duniya ta cika da mugunta, zan kawo babbar ambaliya ruwa bisa duniya, zan hallaka dukan masu rai da ke rayuwa ƙalƙashin sama. amma kai fa sai ka gina wani babban jirgin ruwa wanda zai zama mafaka domin ka da iyalinka. Tsawon shekara ɗari, Nuhu da iyalinsa sun yi aiki sun gina babban jirgi ɗin nan, ba aikin gina jirgi kawai Nuhu ya yi ba, Nuhu kuma ya yi wa'azi ma al'ummai cewa, Ku tuba daga zunubanku, ku dawo gun Allah, Allah mai adalci zai ma duniya hukunci. Ko mutane zamanin Nuhu sun tuba daga zunubansu, ko sun gaskanta magana wadda Allah ya yi musu shela ta bakin annabinsa? Me ka gani, wurin ’yan adam dubun dubbai da ke bisa duniya, guda nawa sun tuba, sun gaskanta Allah har sun shiga cikin jirgi? Littattafai sun ba da lissafi, mutane kaɗan wato takwas suka kuɓuta daga ruwa. Bitrus ta fari Sura uku aya ashirin Mutum nawa sun gazganta Allah, takwas kaɗai, da Nuhu, da matarsa, da yaransu maza guda uku, da matayensu, duka sauran jama'a ba wanda ya gazganta maganar Allah, waɗansu sun ƙyale wa'azin Nuhu kawai, waɗansu sun yi masa ba'a, sun ɗauka cewa ya taɓu yana ginin jirgi wurin da babu ruwa, yalla waɗansu suna maganar irin wannan, kai, ku taho ku gani, ga mutumin nan yana gina ƙaton jirgi a can daji, lalle Nuhu wawa ne, wai, za a sami ambaliyar ruwa a nan daji? Ba shi yiwuwa, ai, Allah na gari ne. ba zai hallakar da mutanen da ya halitta ba, kai Nuhu, ka yi hauka? Duk da haka Nuhu ya ƙyale zaginsu, domin ya gazganta abin da Allah ya faɗa, sai ya ci gaba da gina jirgin da wa'azi, ya ce, Ku tuba, Allah zai kawo hukunci mai adalci bisa duniya, me ya sa kuna ƙin gazganta maganar Allah, ko kuna son ku hallaka? Daga ƙarshe rana ta zo, Nuhu da iyalinsa sun gama aikin gina jirgi, aya ta ƙarshe ta Sura shidda, littafin farawa, aka rubuta cewa Nuhu ya yi dukan abin da Allah ya umarce shi, an shirya jirgin, komai an gama, abu ɗaya ya saura, sai Nuhu da iyalinsa su shiga jirgin, kamar muna jin Nuhu yana kira ta ƙarshe ma jama'a, ku saurari Allah, ku tuba, ku gazganta maganarsa, ba da daɗewa ba ruwan tsufa na zai zo, ku shiga jirgi tun da sauran lokaci, ƙofa tana a buɗe, kowa ya shiga zai tsira, amma idan kun ƙi shiga, ta yaya za ku tsira daga hukuncin Allah? Haka Nuhu ya galgadar da jama'a amma ba su ji ba. Sakamakon wannan a Sura ta bakwai, Nassi ya ce, Sai Ubangiji ya ce wa Nuhu, Ka shiga jirgin, kai da iyalinka duka, gama na ga a wannan zamani kai adali ne a gare ni, daga cikin dabbobi masu tsarki, ka ɗauki bakwai-bakwai namiji da ta mace, marasa tsarki kuwa namiji da ta mace, da kuma tsuntsayen sararin sama bakwai bakwai namiji da ta mace, domin a wanzar da irinsu a duniya duka, gama da sauran kwana bakwai kana in sa a yi ruwa a duniya yini arba'in da dare arba'in, dukan abu mai rai wanda na yi zan shafe shi daga duniya, Nuhu ko ya dukan abin da Ubangiji ya umarce shi. Me yasa Nuhu da iyalinsa sun shiga cikin jirgin? ko domin suka ga hadari yana zuwa, ko domin suka sansana ƙamshin ruwa da ke zuwa, a'a, sama ta waye sa'ad da suka shiga jirgi, to, me yasa suka shiga, dalili guda ɗaya tak yasa, sun shiga domin sun gazganta abin da Allah ya faɗa. Wataƙila waɗansu na waje suna yin tunani, ni kuma na gazganta Allah. amma ba zan shiga jirgin nan ba. Na gazganta Allah, amma ban yarda da wa'azin Nuhu ba, me za mu ce da waɗannan mutane, komai faɗarsu, hakika ba su gazganta Allah ba, domin ba su yarda abin da Allah ya shaida musu ta bakin annabinsa ba, sun ƙi su tuba daga zunubansu sun ƙi su yarda da hanyar tsira wadda Allah ya tanada musu ta wurin Nuhu, ko da shike suna girma Allah da bakinsu da leɓunansu, amma suka nisantar da zuciyarsu daga gare shi nesa ƙwarai. Littattafai sun ci gaba da cewa Nuhu da ’ya'yansa, da matarsa, da matan ’ya'yansa tare da shi, suka shiga jirgi domin su tsira daga ruwan tsufana. daga dabbobi masu tsabta da marasa tsabta, da na tsuntsaye, da na kowane mai rarrafe a ƙasa, biyu biyu namiji da mata, suka shiga jirgi tare da Nuhu, kamar yadda Allah ya umarci Nuhu, sai Ubangiji ya kulle jirgi daga baya. fara Sura bakwai, aya bakwai zuwa aya ta tara da kuma aya ta goma sha shidda. ko ka ji abin da Allah ya bayan da Nuhu da iyalinsa suka shiga jirgin? Littattafai suna cewa, Sai Ubangiji ya kulle jirgi daga baya, babbar ranar fushin Allah ta zo, Allah ya daɗe yana haƙuri da waccan tsara, haƙuri hatsin tukunya ne, wato ƙarshe gare shi, yanzu ya ƙare, fushin Allah kaɗai ya saura. Allah ya rufe ƙofa, sa'ad da Allah ya kulle ƙofa ba mai buɗewa. Kenan, Allah ya jawo ambaliyar ruwaye bisa duniya yadda ya alkawarta, sama ta yi baƙi, iska ya tashi, ga hadari da tsawa da aradu tare da girgizar ƙasa, yanzu ’yan adam suna yin mutuwar tsaye sa'ad da komai lafiya lau, abu mai sauƙi ne su zagi Allah, su yi miyagun ayyuka da gangan a gabansa, amma yanzu hukuncin Allah ya fara saukowa a wurinsu, sai sun kame bakinsu, sa'a ta zo su fuskanci hukunci mai adalci daga Allah, kuma babu wurin ɓoyewa. An sheƙa ruwa idanun ruwa na manyan zurfafa suka fashe, ruwa ya ɓullo, tekuna da koguna sun yi ambaliya, an yi ruwan tsufana, rigyawa ta shiga kowane gari, kowace ƙauye, waɗanda ba su mutu nan da nan ba, sai suka razana, suka yi gudu neman mafaka cikin tuddai. Waɗanda suka yi manuhu ba'a suka ƙi yarda da maganar Allah, yanzu kam sun kai ga ganewa, abin da Allah ya faɗa ta bakin annabinsa gaskiya ne, sai dai wannan sani bai taimake su ba, damar tuba ta wuce, lokacin samun ceto ya ƙure. Wataƙila waɗansu suka kira Manuhu da murya mai ƙarfi cewa, Nuhu, Nuhu, buɗe ƙofa, Nuhu, taimake mu, cece mu, mun gazganta. Nuhu kana da gaskiya, Nuhu mun gazganta, mun gazganta, amma sun makara, Allah ya rufe kowa. Ranar samun ceto ta wuce, ranar hukunci ta iso, ko an kuwa, ko an yi addu'a, ko an buga ƙofa, har ma ko an san gaskiya ba su da wani abin yi wanda zai sa Allah ya sake shawara. sa'ad da Allah ya kulle ƙohar samun ceto ba mai buɗewa. Sai littattafai sun ce, Domin kwana arba'in, dare arba'in, ruwa bai bari ba, sai ruwa ya bunƙasa ya ƙaru ƙwarai bisa duniya, har ya rufe kawunan dukan tuddai da duwatsu, amma jirgin ya yi yawo bisa fuskar ruwaye. duk talakai wanda ke motsi bisa duniya ya mutu, da tsuntsaye da dabbobin gida da na jeji, da dukan masu rarrafe waɗanda ke rarrafe bisa duniya, da kowane mutum, Nuhu kaɗai aka bari da waɗanda ke tare da shi cikin jirgi, farawa Sura bakwai, aya ashirin da ɗaya da ashirin da uku. Ko Allah ya abin da ya faɗa, ya alkawalta tabbas. ko ya hukunta waɗannan masu zunubi masu in tuba, hakika ya hukunta, duk wanda bai shiga jirgi ba, Allah ya hukunta masa daidai yadda ya faɗa zai aikata. Masu sauraro, za mu huta a nan yau da binciken labarin Nuhu, in Allah ya yarda lokaci mai zuwa, za mu kammala labarin nan. za mu ga abin da ya faru ma da iyalinsa cikin jirgi, amma kamin mu yi kwana yau, akwai wani babban darasin da Allah ke koya mana ta hanyar labarin nan na hukuncin ruwan tsufana. Gashi, Allah ya tsaida wata rana nan gaba, inda zai hukunta dukan mutanen duniya, wancan rana, wato, ranar ƙiyama za ta fi hukuncin zamanin Nuhu tsanani. Ku ji abin da wani annabin Allah ya shaida game da ranar ƙiyama, ya rubuta, Sa'an nan na ga wani babban kursi fari, da wanda ke zaune a kai, sai sama da ƙasa suka guje wa zatinsa, suka ɓace, sai na ga matattu manya da yara tsaitsaye a gaban kursin. aka kuma buɗe littattafai, sai kuma aka buɗe wani littafi, wanda yake shi ne littafin rai, aka koyi wa matattu shari'a bisa ga abin da ke a rubuce cikin littattafan, gwargwadon aikin da suka yi, duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a littafin rai ba, sai a jefa shi a tafkin na wuta. wahayin Yahaya Sura ashirin aya sha ɗaya zuwa aya sha biyu da kuma aya ta goma sha biyar. Abokina mai sauraro, ko kana da hankalin kwance yayin da kana yin tunani a kan ranar shari'a, ko aka rubuta maka sunanka a cikin littafin rai, rai madawami, ko ka shiga ta wurin ƙofar ceto wadda Allah ya buɗe maka, maganar Allah ta ce, gashi yanzu ne lokacin samun karɓuwa, gashi kuma yau ce ranar ceto. Kurintiya ta bi Sura shida aya biyu Mun ga yadda Allah ya haƙuri, ya yi kira ma mutanen zamanin Nuhu su tuba, su gazganta, su sami ceto, amma a ƙarshe ya kulle ƙofar ceto, kowa ya ƙi shiga ƙofar jirgin Nuhu, sai ya fuskanci hukunci mai tsanani daga wurin Allah. game da ranar ƙiyama, sa'ad da Allah zai ma duniya shari'a cikin adalci, littattafai suna cewa, Ranar Ubangiji za ta zo ne kamar ɓarawo da dare, lokacin da mutane ke cewa, Muna zaman salama da zaman lafiya, wuf sai hallaka ta abko musu, kamar yadda naƙuda ke kama mace mai ciki, ba kuwa hanyar tsira. Ta Tasalonika ta fari Sura biyar aya biyu da uku, ba wanda zai tsira a wancan rana ta tashin duniya, sai dai su da suka shiga ƙofar ceto wadda Allah ya buɗe ma ’yan adam. Ko kana da labarin ƙofa wadda Allah ya buɗe domin masu zunubi, ko ka san hanyar tsira wadda Allah ya tanada maka? Su wane ne suka tsira ma hukuncin ruwan tsufana a lokacin Nuhu sai dai waɗanda suka shiga jirgi ta ƙofa. Haka kuma game da ranar hukunci mai zuwa, littattafai suna bayyanawa a sarari yadda Allah ya shirya ƙofar ceto ɗaya tak domin ’yan adam masu zunubi, ko kana da labarin wannan ƙofa, sai ka saurara ma tabbatattun kalmomin matsakanci mai tsarki wanda Allah ya aiko da shi cikin duniya, ya ce, Ni ne ƙofa, kowa ya shiga ta wurina zai sami ceto. Yohana Bishara Sura goma aya tara Lalle hakika ina gaya muku, duk mai jin magana maganata yake kuma gaskanta wanda ya aiko ni, yana da rai madawwami, ba za a yi masa hukunci ba. Yohana Bishara Sura biyar aya ashirin da hudu Abokaina, ya kamata mu tsaya a nan yau, nan gaba za mu ƙara koyarwa game da wannan mai ceto wanda Allah ya aiko da shi zuwa cikin duniya, shi wanda ya ce, Ni ne ƙofa, kowa ya shiga ta wurina zai sami ceto. Na gode don sauraro, in Allah ya yarda, lokaci mai zuwa za mu kai ƙarshen labarinmu na annabi Nuhu. Allah ya sa muku albarka, ya koya muku. yayin da kuke yin tunani a kan tambayan nan mai mahimmanci daga maganarsa, ta ƙaƙa za mu tsira in mun ƙi kula da babban ceto haka? Ibraniyawa Sura biyu aya uku Ubangiji Allah shi taimake mu, amin.